doron kuɗi doron kuɗi duk wanda ya ji an ce doron kuɗi zai ce menene wannan to kwantar da hankalinku doron kuɗi wani kanti ne da suke sayar da akwatunan aure da kuma dogayen riguna na mata bari mu ba ku satin amsa, duk wanda ya haɗa kayan lefan amaryarsa a kantin doron kuɗi to a wurin fa sai dai mutu kara ba takalmin kaza sai an gwada akan san na kwarai gwada yanzu yanzu domin ka sakwatawa kuma ba baku baya ba ga mai bukata akwatuna da dogayen riguna ya tafi ga wannan ma kusa da ofishin star times garin sakwato idan ka je garin kano za ka same mu a haji camp idan ka shigo ta kofan gaba ko ta baya za ka tarar da mu a garin Kaduna muna cikin Mangal Plaza ko kuma ka tafi Katsina Roundabout by Ahmadu bellawe Siyan nagari mai da kuɗi gida. Kantin doron kuɗi sai gadon gabi plaza da ke kabuga sai titin Sultan machido opposite Babarawa Institute kusa da Habila Ice Cream da ke garin Sokoto. Tarho sufuli takwas sufuli uku shida biyar ɗaya biyu ɗaya takwas hudu ko sifili takwas sifili biyar uku biyu shida ɗaya ɗaya hudu hudu doron kuɗi a gwada a gane bambanci.